To jama'a assalamu alaikum. A kwana-kwanan nan club din Chelsea da club din Manchester United na ta kokarin yin nasara ne musamman yaran coach Louis van Gaal waɗanda da ƙyar suka fi abokan karawar su ganin kama wasanni takwas da club din Arsenal ya lashe a gasar zakarun da ta gabata ya samu ne daga wata 'yar tazara gefe guda kaɗan club din na Gunners dai ya taɓa rasa tara daga cikin ziyara goma da club din ya kai. inda ya yi da guda ɗaya kacal kuma da ƙyar samu jefa ƙwallo fiye da sau ɗaya a lokaci guda duk da yake a lokacin ne suka sha kayi har sau takwas kulab ɗin arsenal ya taɓa fuskantar makamancin haka a wannan kakar amma ya tsallake asin wenga kuma na buƙatar kula da ɓangaren sa ne kawai bisa la'akari da ziyarar ƙarshen da suka kai a manchester kafin ƙulla makarcin faɗuwar kulab ɗin united